Hoto na shidda A lokacin nan mutane sun ayyafa, duniya ta cika da mutane, amma babu tsoron Allah ga mutane, saboda haka Allah zai hukuntar da duniya. Mutum ɗaya ne ke ƙamnar Allah, ana ce da shi Nuhu. Allah ya ce ma Nuhu, Zan yi babban ruwa don in hukunta dukan mutane. Allah ya ce ma Nuhu, Ka sassaƙa jirgi. ’ya'yan Nuhu ne suka taimake shi domin sassaƙa jirgin. Bayan wannan, Nuhu ya ce ma mutane, Duk wanda ya shiga wannan jirgi tare da ni, shi za ya tsira, amma sai mutane suka yi masa dariya, suka yi masa ba'a. Nuhu da iyalinsa suka shiga cikin jirgi, Allah kuwa da kansa ne ya rufe ƙofa.